Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Barkan ku da warhaka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin wannan channel namu mai suna Shugaba TV. To yau wannan channel namu ta yi ƙoƙari ne wurin ganin za ta koyar muku yadda za ku mai da account ɗin ku zuwa page wato duk mai wani page a Facebook ya koma account yadda za ka rawar abun ka page kamar yadda kake so. sanin kowa ne Facebook yanzu sun hitar da wani sabon tsari wanda idan daga page za a juya shi zuwa account wanda za ka yi login ɗin shi daban kamar yadda ka san kana login Facebook ɗinka. To wasu kuma ba su son haka. Saboda haka mun yi bincike kuma yanzu za mu kuma ku bayani ne yadda za ku ko da ka fuskanci wannan matsala ko ka fuskanci wannan update ɗin za ka dawo da Facebook ɗinka za ka dawo da Facebook ɗinka normal yadda yake da ka za ka cire shi daga matsayin account kana da shi matsayin page. saboda ba tare da ɓata lokaci ba ya zama dole za ka yi amfani da chrome browser wanda yake idan chrome browser amfani da za ka yi ta za ka je ka yi login a cikinta kamar da kuke gani yanzu ga zan yi login a cikin chrome browser idan ka yi login za ka yi login ɗin facebook ɗinka bayan ka login din facebook ɗinka kayan ka je kona za ka taɓa wannan wurin mai alaman ja bancin ka taɓa shi ko in ce wurin nan mai uku uku za ka dawo nan wurin da aka rubuta ama eh, desktop site Wurin gara aka yi makin ga nan na cire makin din amma kuma wani zan kara mai da shi nan desktop site yauwa. Idan ka taba wurin desktop site zai dawo kamar haka. Jira saboda matsalar sabis yauwa. Kun ga wannan ɗaya daga cikin fish ina ne da na mai da su zuwa abin nan account ɗina da suka kuma fish Yanzu yadda na buɗe shaka abinda za ka yi idan ka shigo cikin Facebook ɗin yana normal, abin da za ka yi shine za ka yi ƙoƙarin zuwa wurin page naka ko ka zo wurin wannan wurin mai alama uku ga yanan na taɓa. Idan ka zo nan za ka jira sai ka zo nan inda page ɗinka suke ga yanan na taɓa kamar da kuke ganin alama. To kun ga page ɗina nan guda biyu. Akwai Shugaba TV akwai Kibiya wanda yake duk suna cikin account ɗina da na mai da su suka dawo normal page. to ga ɗaya account ina can da aka rubuta Muhammad Ɗahiru shugaba shi ne ke mai da shi page ba na bashi matsayin account saboda ina bukatar haka to zan yi ƙoƙarin in yi login kamar yadda kuke gani sai in taɓa sai kai login ɗin shi za ka shiga kai login ɗin shi kamar yadda kuke gani sai ka jira yawwa kun ga yanzu gashi an nuna mani cikin shi kuma kun ga yanzu yadda aka nuna min cikin shi ga postin ɗina nan ga komai. To abin da za ka yi na farko shine za ka taɓa ɗan alamun wurin ga gashi nan guda uku kamar kuke gani zan taɓa gashi nan yawa a gefen daman ka. Kamar yadda kuke gani gashi nan zan taɓa ga nan ɗan wani gehe guda uku kusa ga promote page. Idan ka taɓa shi za ka zo ga wani wuri nan da aka rubuta switch to classical page. Switch to classical page ga nan na taɓa switch to classical page. Suka za ka ɗan jira su da suka ce content you share as you on among update page we move back to classical page sai ka rubuta ok i understand da na rubuta ok i understand din ga zan sa continue bayan na sa continue za su ƙara rubuto maka wani doka na biyu za ka rubuta yes to da ka rubuta yes za su rubuto maka doka na uku wanda za ka ƙara rubuta yes to kana danna shi daga nan wannan lokaci yanzu let take example kamar zan sa okay I understand zan sa continue kun ga ga suka ce nan zan kuma ƙara sa continue daga na sa continue at the end za a mani da wannan account ɗin nawa zai dawo page kamar da kuke gani kuma sannan abin yana yi lahiya lau kamar da na gaya muku wannan page din nawa example ne don saboda da tabbas suna matsayin page ne wai account ne amma yanzu na dawo da na zuwa page alhamdulillah kuma duka sun dawo To wannan ne hanyar da za ka bi wurin dawo da account ɗinka da ya dawo abun ga. za ka mai da page ɗinka da kuma account ne da za ka mai da shi ya dawo matsayin normal page kamar yadda yake a da. Sannan kada a manta da Allah idan wannan karo ne da ka fara shigowa wannan channel namu muna roƙo da ka danna mana alamar subscribe. Sannan ka danna mana alamar domin ƙara bamu ƙwarin gwiwa wurin ganin mun kawo muku darussa daban-daban a cikin wannan channel namu mai suna Shugaba TV. Muna godiya sosai, muna godiya sosai. Na gode. ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na shugaba tv